ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba bi hadihi wa istamsaka bi sunnatihi ila yawm al-din amma ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh durleke bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim وأما الكسال مكتسبة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما الكسال مكتسبة من الأخلاق أما سبوبي مكتسبة نأتي أبو مكتسب shine abin da ba a haifi mutum da shi ba mutum daga baya ya koya har ya zama wani abu shine muktasab kamar karatun da muke irin wannan wato yana daga cikin kisal al-muktasaba ko babu wanda aka haifa da ilimi na'am amma sifofi muktasaba na ainihin dabi'u abin yabo da kuma Ladiba masu daraja sune wanda ana ana kyawawan to dukkan su gaba daya sun kasance dabi'un dabi'un manzo sallallahu alaihi wasallam ala intiha fi kamar sun kai gaya sun kai nihaya wajen cikansu ɗabi'un manzo sun kai makura wajen cika al-i'tidal fi gayatiha kuma sun daidaitu sun daidaitu a cikin gayansu hatta asna Allah ta'ala alayhi bidalik har Allah ta'ala ya yi masa kyakkyawan yabo da wannan Allah ta'ala Allah ta'ala ya ce laka ala khulqin azim lalle kai kana kan wani irin ɗabi'a mai girma Allah ya nuna lalle manzo sallallahu alaihi wasallam yana kan wani irin ɗabi'a mai girma abin yabo قالت عائشة رضي الله عنها عائشة رضي الله عنها تاتي كان خلقه القرآن يا كسان أبي صلى الله عليه وسلم yana yarda da yarda alkur'ani wato yana yin fushi da fushin alkur'ani yana yarda da yarda alkur'ani kuma yana fushi da fushin alkur'ani manzan Allah Sallallahu alaihi wasallam ya ce, An aiko ni don in cika ainihin manya-manyan ɗabi'u. Anas ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne mafi kyawun mutane ga ɗabi'u wa kanat karima ya kasance yana da wayannan ladubba masu girma wa kamar yadda ya kasance ga ɗin uwansa daga cikin annabawa jibillatan khuliqu alaiha wato su wannan ɗabi'a wata ɗabi'a ce wacce aka halice su a kanta. su ba wai sun ma yi sabunta ba ne. Ɗabi'a ce wacce aka halice su a kanta, ka aka halice mutum da kyawawan ɗabi'u. an gane yayi mutum ya taso tun tun da tun yana yaro babu wanda ya koya masa ya taso mai faɗin gaskiya ya taso mai cika alƙawari ya taso mai tausayin mutane ya taso mai kyauta ya taso mai jarumta ya taso mai kaza to akan yi mutum haka tun yana yaro sai a mamaki wai ina ya koyi wannan ba iyayensa koya masa ba kawai ya taso ne shi da kansa yana kyaman miyagun abubuwa an gane wannan ko akwai mutane da yawa da suke tasowa da irin wannan dabi'a tun suna yara babu wanda ya koya musu amma kuma sun taso da wannan misali a ah, yanzu haka a da a nan tunin wada za ka ga yaro iyayensa ba sa rike mai hannu ba sa hana shi fita da mu'amala da sauran mutane za ka fita kana mu'amala da kowa kana mu'amala da 'yan iska kana mu'amala da kowa amma kuma sai ga wani an yi an yi sha sigari bai sha sigari ba wani za ce ma ka sha sigari za mu biya ka wani zai ce wala in ka sha sigari zan baka kaza ko zo mu je silma sai ya ki zuwa silma kuka ga abokan shi gaba ɗaya kowa na ta neman yan mata shi kuma yake nema kuma ba wai ya samu tarbiyya bane a wajen wani kawai tarbiyya ne daga Allah subhanahu wata'ala to ana samun irin wannan kaga mutum ya taso da tarbiyya ba wai wasu wani ba ma iyaye suka bai ba kawai abin ya taso ne daga Allah an gani to manzo sallallahu alaihi wasallam wa'annan ladubba an gani sun kasance ga shi manzon Allah da ƴan uwansa annabawa sun zama jibilla ne su na ce jibilla an halice su da shi tuliku alaiha an halice su a kanta mai tamakkanu al'amuru sannan sai al'amarin ya tabbata a gare su wata taradafu nafahatullah ta'ala sai ainihin ni'imomin Allah su jerantu a gare su Allah ya ƙara tabbatar da su akan haka tushriqu anwarul ma'arif fi qulubihim sai ainihin hasake wato jam'i na haske hasake na ainihin sanin Allah sai ya yi ta haske a cikin zukatansu hatta ya su lulgaya har su sadu zuwa ga makura wajen imani da faɗin gaskiya da cika alkawari da kaza kaza da sauransu wa ya bulugu bil istifani lillahi ta'ala lahum da yabuwa wato fi tasil hazil khisal ash-sharifa an-nihaya hmm. kaga shi ne maqulun bi wa ya bulugu an-nihaya maqulun bi shi kenan wa ya bulugu an-nihaya har su kai makura bin sifayi layi ta'ala lahum bin nubuwa ta hanyar zaɓin da Allah ta'ala ya musu da annabci su kai gaya wajen mai su kai gaya fi tasiri hazir kisal a sharifa wajen tabbatar da wa'annan siffofi masu daraja kamar yadda na faɗa cika alƙawari faɗin gaskiya kyauta da dai sauran abubuwa misali jarumta an gane wani ku da nisantar duk wani abin da yake akwai kazanta a gare shi ba tare da sun yi wani mumarasa ba wani yana mumarasa ne akwai mutumin da koya yake yi wani da ya taso shi makareci ne amma zai koyi yadda ake faɗin gaskiya wani da ya taso rago ne zai zo koyi yadda ake jarumta wani ya taso da can shi fasiki ne zai zo koyi yadda ake zama mutumin kirki wani wani marowaci ne bai iya kyauta ba amma a hankali a hankali sai ya koya kasan kyauta ma koya ake wani lokaci wato kai baka iya ba sai kaga wani na yi sai ka koya haka nan cika alƙawari kai da kana wasa da alƙawari sai kaga abokinka kullum in bai alƙawari ba sai ya cika sai ka koya amma irin wannan wanda ake koya wani lokaci mutum yakan koya yakan koma yakan koma baya kuma yasa bahaushe ke wata karin magana wai hali zanen dutse idan dama halin mutum ba mai alƙawari ne ko da ya koya akwai sanda zai iya koma baya kila in mutum dama rago ne ya koyi jarumta zai iya ribas ya koma ragon na fasan gani amma idan abu ya zama to abu ya zama kibilla ana kira abin kibilla an halicci mutum ne da wannan ɗabi'a din na'am na'am wa hadhihi da akhlaq al Thank you. Eh. wanda ake halitta na eh misali yana kan hali sai samu zaniya na shi ma ana tsare zai iya dawo yana eh, tsare zai iya dawo ba ai ne mutum na da wannan to ya samu zamiya insha Allah ana ganin cewa zai dawo tunda shi dabi'an shi sabanin haka ne lama eh. wa hadhihi al-akhlaq al-mahmuda wa'annan sifofi abin yabo wal qisalul jamila da kuma ainihin dabi'u masu kyau suna fa da yawa walakin na naskuru usulaha sai dai za mu ambaci usul ne don idan ka ce mu gaya ma miya ko a mu gaya ma kyawawan ɗabi'u suna da yawa sai dai za mu gaya ma ainihin usul su don ka iya gane sauran za mu yi ishara zuwa ga dukkansu haƙiƙu masu alaihi salatu salam biya insha Allah kuma za mu tabbatar da sifofin manzan Allah da ita insha Allah subhanahu wata'ala wa asal furu'iha wa anasiru na nabi'iha wato asalin furu'anta hmm. asalin rasanta da kuma asalin nan. to Allah ya zahira da mu manan ne yayi alama an tsaya insha Allah assalamu alaikum wa alaikum assalam su annabawa wannan jibilla din shine abin yabo a gare su domin mabiya misali wanda mutum ya so ya gwagwa gwagwa mai samun koko wanda wani ne abin yabo malamai suna tattauna sun tattauna kan wannan sosai wai da ɗabi'an da mutum gwagwarmaya ya samu da wanda an halice shi da shi ne wanne ne ya fi lada mutum ya yi gwagwarmaya ne ya zama to mai gaskiya ya zama to mai rukun amana ya zama to mai cika alkawari ya zama to mai kaza an gane wannan kuma an halice shi ne da abin an gane tun da yake yaro babu wanda ya koya mai ya faɗi gaskiya babu wanda ya koya mai ya cika alkawari babu wanda ya koya mai ya zama mai kyauta babu wanda ya koya mai ya zama mai kyautata magana ga al'umma babu wanda ya koya mai kaza babu wanda ya koya mai kaza to da wanda sai da ya koya an gani ya mai da kanshi haka wanne ne fi lada an gani wasu ka ce a jibilla shi ya fi wato Allah ne ya baka kyautan abun wasu ka ce a'a wanda mutum ya kai wahalar da kai ka mai ka samu za ka samu lada a kai to ai annabawa su jibilla ne galiban Allah tun suna jarirai Allah ya tarbiyyar da su akan haka wasu taso zuwa kan haka sai dai kawai su annabawa suna ƙara ƙoƙari ne wajen ƙara inganta shi an gani ƙoƙarin ƙara inganta shi in Allah ya ba su shi an ce in kana da kyau ƙara da wanka ko na'am na'am itmamul wafa bismillahir rahmanir rahim fatawul burs eh, fatawul burs walamma wasalat muqaddimatul muslimin al burs a lokacin da rindina na gaba na ce muqaddima akwai mukaddima akwai muakhira akwai runduna na gaba akwai na baya akwai na dama akwai na hagu yadda ka san fuffiken tsuntsu haka bataliyar sojoji suke akwai na gaba akwai na bayan sannan akwai fukafukai eh dama da hagu an gane ku a lokacin da ainihin mukaddima na musulmi rundunan farko rundunan gaba na musulmi suka kai garin burus qabalahum fiha ba'du asatir al-furs sai wasu sashen askarawa na farisawa suka damfare su fa qatalu summan hazam fa suka yi ta yaki suka yi ta yaki da musulmi sa'annan daga baya sai suka rushe wannan ma azrakum sa'ad akhbaru al-khabara a lokacin da sa'ad bin abi waqas amir a wato komanda ya riske su sai suka bashi labarin duk abin da ya faru surra sai aka faranta musu rai wasu samarra sa'iran hatta wasala babi aka faranta masa rai ya ci gaba da tafiya har ya kai garin babila an gani duk wayannan garuruwa asalin su daula na kafirai asalin su daula ne na farisawa amma daga baya Allah ta'ala ya ba musulmi nasara akan su fatawul babil akwai fatawu na babila hunaka ah, abbar al A anan ne shi sa'ad bin abi waqas da sauransu suka ketara ainihin rafin furat wa qatala man tajamma bi babil ya yaki duk wanda suka tattaru a can babila duk kafiran da suke nan duk wayannan ba manya manyan super powers ne ba wayannan manya manya kamar a ce ya yaki a ce ya yaki a Washington ya yaki a kaza an gane ku to haka sahabbai suka yaki a manya manyan wayannan dauloli kuma Allah ta'ala ya ba su nasara kan wayannan manya manyan daulolin an gane falam yalmasul furus illa sa'ata min nahar farisawa ba su dade ba sai dan wani lokaci na yini wan hazamu madhuri fi asra min lafsil rida eh wan hazamu sai suka rushe madhuri suna abun korewa daga rahama fi asra min lafsil rida a cikin mafi gaggawa daga ainihin juya mayafi yadda ka san ana juya mayafi to abin da ya fi wannan ma gaggawa sahabbai sun samu nasara da gaggawa wajen warka zawa wa'annan manya-manya ainihin garuruwa wana yi ka bi qitali muni a al-ru'uban wato abinka da yaƙi abinka da yaƙi na wanda aka cika zuciyar shi da tsoro ya ishe ka wato irin yaƙin wanda an cika zuciyar shi da tsoro dama su fari samun sarga sun firgita an cika su da tsoro to wannan tsoron da aka cika su da shi shi ne ya sanya suna ganin musulmi sai gudu kawai suna gashin makamansu ya fi na musulmi sun fi musulmi manya-manyan makamai sun fi musulmi sojoji amma wannan fargaba da Allah ta'ala ya jefa a cikin zukatansu sannul kefe kulobin razina alazi da kafa luru'u a gane ku da sannu za mu jefa tsoro a cikin zukatan kafirai Allah ta'ala ya jefa mu ainihin su fafawa tsoro har ya sanya Allah subhanahu wata'ala ya dora ainihin musulmi a kansu cikin lokaci mafi kusanci an gane wani ku? kuma ka san me ba musulmi nasara ba wai karfi makaminsu ba e su ma sun iya kokarin su wajen tanajin makami daidai ga a gwargwado wa aidul wa kuma hum masadatu min quwwati wa min ba khair sun yi iya kokari wajen wajen tare da makami amma menene ba su nasara karfin imani da kuma dabbaka addini an gane to irin usulubin da muke kai yanzu mu musulmi wanda muna da raunin imani ba ma tabbaka addini yadda ya kamata sai dai kawai galiban sunan kawai musulmin to yana da wuya Allah ya iya taimakon ma kan wa'annan mutanen an gane ko dole sai mun yi koyi da su mun ce mu yan salafiya ne ko to yan salafiya ai ma'anan salafiya koyi da magabata koyi da sahabbai koyi da magabata wajen aqidansu wajen ibadansu wajen mu'amalarsu da sauransu an gani ka duba yadda Allah ya da sahabbai ashidda'u alal kufar ruhama ubainahu masu tsananta wa kafirai masu tausayi tsakanin junansu Shin mu haka muke yanzu za kuna tare da 'yan uwa kaga wannan yana fashe maka ba dan uwanka ne wannan abokinka ne wannan kasuwanci kuke yi me kuke yi sai ga yana kokari ya fashe maka ba ya hau kanka ko ya ci nasara kanka zaka wannan ya saba ma irin rayuwar da sahabbai suka yi su sahabbai suna tsananta wa kafirai ne amma tsakanin junansu akwai mai tausayi akwai mutumin da wani musulmi ne ya fi son kafirai biyar da kai wani ya fi son yan biri a fiye da kai to irin wayannan mutane idan suka haɗu zukatansu daban-daban Allah zai ba su nasara zai ba su nasara ba an gane yayi to kaga to wannan shi ne na wa'aza misdaqu qawli rasul qawli rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan gaskatawa ne ga maganan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an ban nasara da firgita kafirai wa al ila sai ainihin fayruzan an gane ku sai ya gudu zuwa garin Nahawand wa haraba al-hurmuzan ila al-ahwaz shi kuma hurmuzan duk wayannan manya-manyan jagorori ne na ainihin farisawa sai ya gudu zuwa ga ahwaz ikilimin bil garbi wani ainihin gari ne wani sashe ne a can a can ainihin a can ainihin kudanci kudanci na ainihin a kudu mafi yammaci ko kudu mafi yammaci daga ainihin garin farisa bayan albasara wa ikilin faris tsakanin basara basara fa iraki ne tsakanin basara da kuma ikilin na ainihin faris duk wa'annan da da iraki da iran da ina ne siriya duk suna ƙarƙashin daular farisa a da daula ce mai girma yadda kasan soviet union a da eh, to duk suna ga gashi daga baya ne musulmi suka karɓo su a gani suka tashi daga daula na faris suka koma daula na musulunci wanda iraki a hamma iraki ta kaga iraki shi ne matushe. ai asalin shi'anci daga iraki ne su iran daga baya suka amsa ana kiran ainihin ana kiran iraki ana kiran farisul arab wannan ko farisul ajam da iraki da iran nan ne asalin da shi'a ya kasance a da tushen shi'a kenan a gani kuma har yanzu nan ne shi'in shi'a manya-manyan malaman shi'a na duniya wanda suka fi ilimi suna iraki ne abin da ya kaga iran ta shahara ta shahara ne saboda ayatullahi khomeini da yawan na gwagwarmaya ne eh, wato daular da ayatullahi ya kafa shi ya sanya har kaga ayatullahi ya shahara amma ba shi daga cikin manya-manyan malamai na ainihin shi'a yanzu babban malami na duniya gaba daya ayatullahi sistani shi ne gaba daya duk duniyar shi'a ba mai iliminsa duk duniyar shi'a babu wanda yake marji uttakali yana da mabiya miliyoyi babu sa kasa idan kana da mabiya miliyoyi ka gama yin kuɗi saboda kowane mabiyinka in yayi sana'a ya samu zai baka humusi kawai zaka bada account ɗinka ne kawai an gane ko in ka bada account ɗinka kawai duk sanda wanda ya je sana'a ya samu kuɗi kawai zai tura ma cikin account in kana da mabiya miliyan ɗaya kawai yaya <laughs> a su daga sai sun tura su ne ya sa malaman shi'a da wuya mutum ya bar gidan shi'a in ba wai dan Allah yake yi ba ana samun ɗaiɗaikun su wanda suke fitowa su ƙara su faɗi miyagun abubuwan da ke cin aƙidar shi'a kamar ayatul layi wannan musa al-musawi kaga musa al-musawi ya fito ya yi bayanai ya yi bayanai ya yayi littafin yi littafi musamman dan tona wasu irin aƙidu miyagu na ainihin shi'a an gane wani ku wannan shine wani a sani a iraki yake ai manyan malaman suna iraki eh wannan wannan karbala a najaf najaf na ai shi yana iraki ne karbala ma yana iraki an gane su su iran sun samu daraja ne saboda daular da kuminiya kaba. kuma da har yanzu ba dukkan shi'a bane suka yarda da ainihin ayatul lahi kumini a matsayin cikakken malamin shi'a suna ganin dan biriya ne shi sai na kira ɗan biriya dan shi ya kira ka dan biriya kaga ai ka cika ka cika ɗan biriya lalacewa ya ka inda sun ce komeni suna kiranta shi'a komediya ita shi'a ne da cin gashin kanta wato ba wai yana bin hakikanin aqidan shi'a bane ita ce kuma aqidan da Ibrahim Zazzaki ya shigo da ita ba asalin shi'a din bane kin sa kaga sa Hamza Lawan? suke kokarin su nuna cewa ko wannan shi'an da Zazzaki yake ba daidai bane su ba su ma yadda zazzaki dan shi'a bane an gane wasu abubuwan da yake gaba daya wato ya cakuɗa irishin aƙidar shi'a ne da wasu aƙidu a yar riga ya ƙarfi tun da shi ya fara yin da'awan kuma da ya fara da'awan kuma yar riga ya kafu yana da mabiya a najeriya a nijar a ina ne a ina ne da sauransu nam? ya zai su kuɗi ai shi waye mai ɗaukar nauyin su gwamnati gwamnati ke ɗaukar nauyinsa an gane mutumin da ya fara da'awa nan kin sabunci wani abu ila ba a yi da yawa ba an gane nan kin sabunci wani abu ke sa wani in ka ce wane ne ya aka yi boko haram ya shigo najeriya wani bai sani ba har yanzu sai wani ya dinga kiran wasu mutane wanda bai ma san ko zuwa su ba ka ce ya aka yi boko haram ya shigo najeriya wala wani shekaru na taimaka wajen sanin ma wani abu wayannan masu zafin kan gaskiya ni na zarge su da rashin shekaru Eh, wani da yawa daga cikin wala wallahi da lokacin ba a haife shi ba ko bai ma yi wayo ba ko lokacin yana fada nufanci gaskiya ne wallahi matsalar boko haram lokacin da a wannan 90s din haka yara za su yi karatu mutum ya gama karatu ya gama yin karatun shi na boko zai watsar da karatun wani ya karbi salifiyar zai kona an gane ya ce dagutu ne karatun boko dagutu aikin gwamnati dagutu da sauransu haka nan sannan wasu kan ce to ai boko haram da suke magana ba wai rashin yin boko ba ɗaukan makami shin wani da'awa ya fara kira zuwa ga ɗaukan makami a Najeriya da'awa da zakiya da'awa da zakiya ita ce ta fara kira ko tana kira ne baro baro cewa tana so ta kifar da gwamnatin tsagutu da alzalimai a tabbatar da daular musulunci tana so ta kifar da gwamnatin tsagutu alzalimai a tabbatar da daular musulunci ina ganin dan zaki yayi shekara wajen 30 da wani abu yana maimaita wannan magana ko mabiyansa za su tashi a masallatai a kasuwanni a matattaran jama'a mutum yana dauke da kai yana ya dauke ka a chaba yana maka da'awa yana dole ne ku bada gudunmawa a kifar da azalimai. a zo a tabbatar da daular musulunci wannan tsari na demokradiyya dagutu ne malaman izala dagutu ne suna taimakon gwamnatin demokradiya wai shi an san wannan ko ba san wannan ba shi mutumin da ya kira zuwa ga wannan shekara talatin shi ya kamata ce ya kawo boko haram kowaye to wani a tunanin shi kawai zazzaki ya yi kira ne zuwa ga kada a yi boko bai san cewa da awon zazzaki shekara talatin da wani abu da ya yi shi tun daga 1979 zuwa yau da awon shi ya kafa ta ne akan a kifar da gwamnatin dagutu a tabbatar da daula na musulunci ina fatan gane sai zaki bai taba janyewa daga wannan ra'ayi ba har yanzu amma kaga sai ga wayannan samari ba ma san shi ba kuma yana da mabiya fiye da wayannan wanda ake zargi guda biyu da aka ce su suka kawo saboda mabiyansa nashi ne shi kadai su kuma wayancan mabiyansu na malamai ne da yawa ko ba ka ba su yanzu kaga zazzaki duk mabiyan nashi ne shi kadai a Najeriya an aka ce yan shi'a zazzaki ke da su a Niger a ina ne na ba tarayya a shekenan in za a yi adalci a faɗi gaskiya asalin boko haram ga inda ya fara sannan kuma na biyu ɗaliban da suka suka shigo da boko haram ɗin ɗaliban na mabiyan wannan mutumin ne to me kuma ya rage inda yana son gaskiya wanda suka shigo da shi in ana maganar boko haram ta wajen karatu sun suka shigo da shi in ana maganar boko haram na ɗaukar makami wannan da a wanda wancan ya yi na ɗaukar makami a matakin farko shi ya ci gaba har zuwa domin wanda suka kawo boko haram din sun ce su su abinda kawai suka sun ce da awan zazzaki na farko suna kanta sun faɗa sun ce suna kan da awan zazzaki na farko na me da awan zazzaki na farko na kifar da gwamnatin dagutu a tabbatar da daular musulunci amma su abinda suke ja da zazzaki shine shi'a sun faɗa na fatan gane sun ce abu ɗaya ne kawai ba su yarda da shi kan zazzakiya shi'a saka sun kira aƙidar shi'a kuma ai sun fito fili sun nuna ba sa tare da shi'a ko bayan sun zo sun ce ba tare da shi'a suka zo kuma suka yaƙi bai suka yaƙi shi'anci amma kuma suka ce suna nan akan da a wannan zaki na farko na ƙoƙarin haramta wannan boko ɗin da kuma ƙoƙarin ɗaukan makami don a kifar da eh na ba gano wannan to wannan shi ne fa adalci inda mutum zai adalci tsakani da Allah ya yi bincike wannan shi ne gaskiyar magana amma duk abin da wani zai jingina ya ta hayaniya ya ƙarya yake ba gaskiya bane an gane wannan ko tasirin tasirin ainihin hamasa da kuma cewa za a kifa da gwamnati ya fi ƙarfi a da'awan zazzaki fiye da da'awan su malam jafar da albani an gane don shi ya dan da'awan zazzaki ta kafi ne akan hakan kuma duk mabiyin zazzaki yana gaya ma wallahi in ya samu bindiga sai ya kifa da gwamnatin alzalumai Ko ba sa ɓoyewa kuma suna yin zanga-zanga kowa na ganin zuga sunan dubbai kan titi ko kuma suna zanga-zanga mai suke cewa suna zanga-zanga suke za mu kifar da gwamnati da gutu to me yasa ba a magana wa'annan sai can? wayannan kaman ba a taɓa samun wasu mutane da suka yi wannan da'awa a Najeriya ba sannan da'awan Hamasa ba na son kama sunaye akwai mutane akwai malaman da har da bindigogi an kama su da shi an kama su kuma suna da awon sunna ne an kama su da bindigogi an kulle su wanda da kyar aka fito da su wanda ya sani ya sani akwai wasu wanda malamai ne suka fito da suka zo da wasu larabawa mutanen algeria suka shigo da su nigeria aka kama larabawa aka kama malaman kuma wani malaman ba su da alaƙa da wayannan amma suna da wakawa ba wanda akwai kuma malamin da aka kama zamanin abacha yana yana tahayiji zamanin abacha soja ba yana ta hayiji yana sai sun yaki sun maganin abacha sai fi kaza ba abacha ba abacha can an san shi ko ba san shi ba mutanen da yake tarawa ya fi mutanen da malam jafar ke tarawa kuma ya yi wannan kafin malam jafar ma ya shahara ina ba gane wannan kafin malam jafar ya shahara idan ya yi wannan gaba daya to duk wayannan ba a kama sunayensu da ni abin da nake mamaki wato sanya wayannan guda biyu zama ajanda E, da da za su yi adalci na ce Najeriya gaba ɗaya malaman Najeriya a da sun gini kan Hamasa sun ka kawo Boko Haram to za mu samu ɗan iya ganewa suka ce malaman Najeriya duk ƙungiyoyin da kake da suke da awon suna fa asalin da awon su Hamasa ne amma sai kaga wa'annan kamar ba su sani ba su kuma sai su kama mutane biyu su bar duk sauran yan Hamasa din an gane in kana jin yadda ake Hamasa wallahi in har sai a tsara mutane wa'azin kasa kawai Hamasa ake yi a takshawnahum fallahu ahqqu an takshaw in kuntum mu'minin kaga ana kuka ana kaza to duk wani irin wayannan wa'azuzzuka ina wayannan mutane masu adalci suka kai su ai ya kamata su dan lokaci ma su ce to eh mun san cewa zamanin zazzaki yayi kaza to kwata kwata ba su ambata maganar zazzaki mun san kungiya kaza da kaza a cikin su akwai wani da wani da wani suna motsar da talakawa zuwa kaza mun san malam wani saboda hamasa ma an kulle akwai wanda an kulle shi sai da ya makance saboda zagin shugaban kasa kuma shugaban kasa ma na soja na ba san gano wannan akwai wanda suka yi aran gama da wani kwamishina yan sanda wa'azin safana hmm. kwamishina yan sanda suka ce wallahi baka isa ba Allah ya fika wa'azin kasan nan sai an yi shi ana kabbara to duk wayannan gaba ɗaya ba a ambatan su kuma lokacin kafin ainihin a yi wa'azin ofisi to ya kamata mutum ya koma ya duba tarihi inda adalci zai yi kuma je na yi shi addini ba wai don ina kinka duk wani sharri in jingina maka ba wayannan bayan Allah tabbas sun yi inkarul alani inkarul alani kuskure ne ba manhaji na salaf bane amma su waye suka fara a duba kuma su wane ne asalin wanda da'awansu ma ta kafa akan haka a duba na'am sai ya kira sunan shugaban ƙasa malam a masallacin juma'a ana hudu ba za a ce shugaba wane wani lokaci ma wani zai hamu bari ya ce kai dan duwadi ne hau. wani ya kama shi ya ma mai zaki malam ina ga wala mafi yawa ne abin da nake ba su uzuri gaskiya a ba su uzuri yara ne kanana wani kuma ka sai son zuciya ne na ba gane duni abin da na gane cewa son zuciya ne yanzu anan garin Kaduna ko mutumin da yake da aqida shi irin na Abdul Jabbar ne wajen kin sunnan manzon Allah da fada da sunna amma da wasa baka ganin wayannan mutane sun taba shi sai sa mutumin da yake kokarin aiki da hadisin manzon Allah yana kokarin kira zuwa ga ayi fada da takalidi ayi fada da sufaye a bi kitabu wa sunna amma ya dan samu zamiya ba sa sauki gare shi amma mutumin da yana kin hadisi baya santa sai ga wayannan mutane shi suke so ba sa magana kan shi an gano to wannan shi da ke bani mamaki kan al'amarin mutanen nan sai su ɗauki al'amarin shi sai ta azalzalawa yanda ka san a duniya babu wanda ya taba yin wannan abun sai shi kaga ina ganin ba karamin zalunci bane a jingina mu wayannan mutane biyu su kai a ce su suka yi wannan abun gaskiya zalunci ne wanda babu zalunci irin sa gaskiya ne a nawa fahimta inda ma za su yi adalci eh a Najeriya 19 kaza wani ya fara yin wannan da'awa 19 kaza kafin wani ke an samu wasu kan yi kaza bayan sun gama su ce to gaskiya mun fahimci mafi yawan 'yan najeriya da a wasu asali kafin zuwan salafiya ya gini ne akan mai hamasa to saboda haka yanzu za mu iya yanke hukunci 'yan najeriya suka kawo boko haram a ina ganin kamar za ka iya dan mai za iya dan fahimtar al'amarin ka dan sassauta eh haka bane ba waɗannan kamar ana ganin kamar farko dai ana so a fara wani sabon da'awa ne to eh, kada a ce an samu wasu taɓa yin salafiya bar a yi kiliyarin ɗin waɗannan sai zama mu ne muka fara yin salafiya eh shi in an kiliya kan aka samu kiliyarin albani eh albani shi shi yana yawan kira kalmar salafiya in an cire shi gaba daya to yanzu waye fara yin salafiya sai a kira wani eh duk wahalar da wa'annan suka ya tafi a banza shine hikima ba wani abu bane eh ba magana komai kawai eh. a kan shiga suke magana kuma za ka su a sun wayan nan gaba ɗaya babu wani laifi sai in karar alami in dai malami ya in karar alami za su kyale shi an lura da wani kuma lura da wani ba yana da wuya ka ga sun yi wani suka yanzu bai kayyata hadisi ya ce hadisi hanjin jimina bukari da muslim a zuba a kwandon shara da shi da mai inkarin alin tsakanin da Allah wa fi bala'i to kwata-kwata ba sa taba shi hadisin manzan Allah bukari bai ce a zuba a kwandon shara ya ce imamu shafi'i yana karatu wajen imamu malik bai gama ba bai karbi ijaza ba ya gudu to irin wannan ai ya kamata su yi wasan kura da shi in akwai wani ashar ma da ya kamata a yi a ma in ya halatta a yi shi to wanda ya kamata a kunduma mai to ba sa yi na ba san gane wannan shi ne na wahiyar tisku kuwa na tisku kuwa eh wato nan wajen wahiyar tisku kuwa wato shi kama ce mil tara ne shi kuwa wannan wajen lissafi ne na distance wa a asus min wato capital shi ne resus daga cikin garuruwansa daga cikin garuruwansa akwai tasu ko tustar nam wa qasar baqiyatul munhazimin kuma sai ya dumfari sai ya dumfari sauran wanda suka rushe na ainihin birane madinar da kisra ya dumfari birnin kisra ya ah, junubi can kudanci hmm. kudancin bagdad a eh, kudanci daga can dajila usumiyatul المدائن لكبرها ان an wannan birni suna mada'in saboda girman shi wahiya garbiya wa eh yana can yammaci da kuma gabaci wa fi iwan kisra a cikin wannan garin mada'in anan da aka samu iwanu kisra nan ne fadan kisra kama ce yanzu asoro ko aka samu fadan kisra wahiya qa'idatul mulk shine ainihin wato capital shine qa'ida na mulki na mutabi'a zuhuratul munhazimin wato zuhura din nan sai ya bi ainihin wanda suka rushe daga cikin kafirai falahikahum bayna dayr wa kausi ya rinsa tsakanin ainihin dayr da kuma ina da kusi fadara da hum ya kore su wa qatala minhum jam'an azima sai ya kashe taron jama'a masu girma daga cikin su wato kusi na'am gaba na'am sai akwai littafai da yawa ba shi kadai bane eh Naam, hikima mimi na tarehe. Naam. Huna salatu tawjihat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Huna salatu tawjihat. wajen akwai fuskantarwa guda uku. Ya adami qatl Ubaydillah bin Hurmuzan. Na rashin kashe ainihin Ubaidu bin Hurmuzan. Karatu na baya. mun yi maganan ubaidullah bin hulmuzan ya zo ya kashewa ya kashe ainihin wannan ya sunan shi a ah, eh? na na'am a ah, wato a ah, menene alakacin umu yawa shi ya kashe ainihin hurmuzan shi shi waye eh shi wanda ya kashe hurmuzan din ya kai magana ubaidullahi yawa ubaidullahi ya kashe mai hurmuzan an gane ubaidullahi ya kashe hurmuzan to shi kashe kisan da ya yi murga mai bayani a baya an gane ku bayanin da muka yi a baya cewa shi ubaidullah ya ga abu lu'lu'ata a Almajusi tare da hurmuzan kuma dukkan su gaba daya wato yan gari ɗaya ne ya ga suna wani mitin a ɓoye da ya zo kusa da su ya ɗan matso sai suka firgita da suka firgita sai makami ya faɗo an gane ya yi da suka firgita sai kawo makami irin makami irin lankwasashen makami kamar gariyo sai ya faɗo to kuma lokacin da aka kashe ainihin usman bin a da aka kashe ainihin umar ashe wannan gariyo din sai ga wannan gariyo din da shi aka soki umar Sun ba shi ruwa cikin abu gariyan gariyo da ya fado daga cikin ainihin hormuzan wanda lokacin da ainihin ubaidillah ya ga suna mitin a lokacin kuma da aka kashe ainihin umar sai gashi da wannan gariyo aka kashe shi sai ainihin ubaidillah ke tunanin cewa hurmuzan shi ya kisan an gane hurmuzan yana da hannu a wajen kisan shi ya sanya maimakon ya jira gwamnati kawai shi sai ya bi shi ya kashe shi an gani kaga anan wajen ya yi wa hukuma zarbabiya ya kamata ne a kai magana wajen hukuma a bincika a hukunta shi kuma kawai sai ya ga idan aka ce a yi shuru a gyare yadda za a ce za a yi ta bincike daga baki sun zai mutu kawai sai ya kashe shi to shi ne yan shi suke cewa ai usman bin affan bai yi adalci ba gashi an kashe hurmuzan amma kuma a lokacin gwamnatin Usman bai dauki mataki akan Ubaidullahi ba ya kamata wannan Ubaidullahi da ya ma gwamnatin zarfafiya hukuma ta kama shi ta hukunta shi amma gashi Usman dan Affan ya kyale shi to shine malam ya fara bayani na'am wa huna salatu tawjihat li adami qatl Ubaidullahi yace akwai mafuskanta guda uku ga rashin kisan UbaidulLahi ga Hurmuzan al-awwal anna al-Hurmuzan tamala ma abilu ala qatl na farko Hurmuzan sun yi taro sun haɗu tare da abin lulu'ata ata kashewa akan kashe umar kamar ra'ahu ma abdurrahman bin kamar yadda abdurrahman bin Abubakar ya gansu an gane abdurrahman da abubakar ya gansu girgiri wa yawa abdurrahman ya gansu har wannan gariyo ya fado to da wannan ne yake kasancewa ya cancanci kisa amma kala umar lauta mala a ahali sana'a a kasar rajul kamar yadda umar ya ce da a ce mutanen sana'a sun yi mitin sun haɗu a kan kashe ainihin wani mutum tuhun bi da na kashe su saboda shi saboda haka shi ma wannan hurmuzan a nan wajen muka duba wannan magana zai zamanto jinin hurmuzan kenan ya halatta annahu sharaka fi qatl umar saboda yayi musharaka wajen kashe umar mitin da aka yi na aka kashe Umar har da shi aka yi الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم يقتل أسامة بن زيد sannan kuma na biyu dalilin da yasa Usman bai kashe ainihin Ubaidullahi ba manzo sallallahu alaihi wasallam bai kashe ainihin Usama bin Zaid ba lamma ta'awwala fi ahdi lokacin da yayi tawili a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam wazalika annahu fi ida al-ma'arif wannan saboda a farkon ainihin yaki yakin da aka yi na farko ra'a rajulan min al-mushrikeen ya ga wani mutum daga cikin mushrikai karkata minar musulmin alkasiri ya kashe daga cikin musulmai masu yawa kun ya ga wani mutum daga cikin mushrikai ya kashe daga cikin musulmai da yawa shi usama fa zahaba ilayhi sai usama ya tafi ya tafi zuwa ga mutumin domin ya kashe shi mushrik a lokacin da shi wannan kafiri mushriki ya ga usama da makami sai ya gudu daga usama sun man kalma shajara ba'a sun makta ba sannan sai je ya labe a bayan bishiya wa kala da ce a shaɗu Allah ilaha illallah da ya labe a bayan bishiya sai ya kalmar shahada bayan ya gama kashe musulmi da yawa an gane ku? na faƙasarar usama shi usama bai ɗaga mishi kafa ba usama sai ya ɗauka cewa wannan kalmar shahada na ƙarya ne kawai sai kashe shi nan ma na biyu sallallahu alaihi wasallam hadal amr a lokacin da wannan al'amari ya kai wajen manzo sallallahu alaihi wasallam usama wato sai ya kira usama kala qataltu ba da an kala la ilaha illallah yace shin ka kashe shi bayan ya ce la ilaha illallah ala innama qala ta'awuzan yace a ya faɗi wannan magana ne ta'awuzan dan neman tsari inji usama shi usama tunaninsa ya faɗa ne dan ya kare kanshi daga me daga takobi قال النبي صلى الله عليه وسلم سي النبي يقول أقتلته بعد shin ka kalbi Allah shakalta an kalbi to sai annabi ya ce masa shin me yasa baka tsaga zuciyarsa ba an gani kai da kace din nan ya faɗi kalmar shahada ne don tsoron takobi ya gaya maka shin me yasa baka tsaga zuciyarsa baka gani ya faɗa ko bai faɗa ba qul fa ma zala yuraddiduha alayya Usama ke cewa manzan Allah bai gushe ba yana maimaita wannan a gare ni katantu ba da kana kada la'ila shin ka kashe shi bayan ya ce laila illallah anni har sai da nayi burin da ma ban musulunta ba har zuwa yau da ban musulunta ba har zuwa yau illa eh har nayi burin da a ce ban musulunta ba sai yanzu a gane wannan ko fa nabi lam yuqim lam yuqim al-hadda ala usama manzo sallallahu alaihi wasallam bai tsayar da haddi ba ga Usama Allah annahu kana muta'awwilan domin Usama ya kasance mai tawili ne shi shi Usama a tunanin shi yayi ijtihadi ne yayi kuskure kaga sahabi yana iya yin ijtihadi yayi kuskure anan ba za a zo a ce ai sahabi yana kashe musulmi ba tunda shi a tunaninsa mutum ba wai ya musulunta bane amma sai manzo Allah ya ce idan ka zo kashe mutum sai ya nuna ma musulunci kai amfani da zahirin abin da ya bayyana babu ruwanka da zargin abin da ya buya a zuciyarsa nan fa kazalika alhal بالنسبه لعثمان haka halin yake dangane da Usman lam yuqimil hadda ala Ubaydillah bin Umar tsayar da haddi ga Ubaydillah bin Umar ba annahu kana muta'awwilan domin shi ya kasance yana tawili ne na masalis na uku ila inna al-hurmuzan lam yakun lahu waliyan an ce sannan kuma hurmuzan Sama ce wa man kutila mazluman faqad ja'alna li waliyhi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura idan an kashe mutum a matsayin an zanince shi to an ba waliyansa dama su ɗauki mataki su je su gaya ma hukuma a ɗaukar musu fansa amma kada mutum ya wuce gona da iri wajen ɗaukar fansa ya zama shi da kansa ya zama wato ya yi zarɓaɓiya ga gwamnati ya kai ƙara wato a ɗaukar masa fansa inna huka na mansura lalle shi ya kasance abin taimako kaga na wajen an ba waliyansa dama to su wane ne waliyan gurmuzan din? wanda za su tsayu su nemi jinin shi hurmuzan din hurmuzan laysa lahu wali an ce shi hurmuzan din nan wali ba shi da wani wali wanda zai dauki mataki bai da wani dangi wal maqtul alladhi la wali lahu walau wali sultan shi kasashe wanda ba shi da ainihin wali wali shi ne sarki wata nazala an alqatl to a lokacin nan sai ai a wato shi shugaba sai gwamnati sai ta kyale sai ta bar kisa din a gani ita gwamnati ce za ta yi kuma gwamnati ta ga akwai shubha an ce idra ul hududa bi shubha tunda dai akwai shubha a cikin al'amarin an ga alaman lalle wancan bawan Allah yana da hannu wajen kashe Usman ga ga bisa karfin ala karfin dalilai na ba san gane to abinda wanda yayi ba daidai bane shiwa Ubaidullah amma kuma sai hukuma ta yafe mai saboda kila zai iya yiwa tawili yayi irin tawilin da usama yayi kuma shi ma usama kaga da yayi tawili manzo Allah ya mai fada ya yafe mishi ko to shi ma wannan an mishi fada an yafe mishi wakila inna lahu waladan yuqalu lahu qamisban an ce a'a lalle yana da wani da magana na biyu kenan yana da wani da ana kiran shi qamisban wa annahu tanazala an dami abi ubaydullah cewa shi ya sauka ya yafe jinin ubaydullah ya ce ya yafe kada kashe ubaydullah bin Umar Ubaidullah dan Umar kan kuma ta fa Ubaidullah din dan Umar ne ba kuma baban shi aka kashe kuma ya ga ana yin mitin din kuma kuma da ya ga abin da ya faru yanzu, ya ji labari cewa gashi nan takobi ya fado gariyo ya fado daga cikin wannan wanda ya da wanda wanda aka kashe to kuma irin gariyan shi ne irin gariyan da aka kashe ainihin Umar dan Khattab kun gane kaga akwai shubuha mai karfi eh to shine dalilin da yasa Usman dan Affan bai dauki mataki akan wannan yaron ba kaga farko akwai zafin an kashe mai baba sannan kuma ga irin tawirin da yake cewa kaza kaza da sauran su kila in ya kyale kila kaza kila kaza Allahu a'lam al makhadh ath-thani ashara sai wani eh yanzu ya tare suna ta ana taro ina ganin wannan abubakar wannan dan abdurrahman bin dan abubakar shi ma ya gansu suna taro suna ganin da suka firgita to firgitar sai sai wannan gariyo ya faɗo a koye yake kafin a kashe ainihin umar ya ga tarar da wa'annan duk farisawa ne su ba larabawa ba ne suna taro da ya zo kusa da su ga iska irin wadda ga shi wannan wanda aka shi zai ga wani abu ya faɗo gariyo ya faɗo to da aka shi umar sai ga wannan gariyan ne da shi aka shi umar haka abin da ya faru kenan to shi ba su birgita ba na'am na'am an ba da nasara da tsorata kafirai duka musulmi sun musulmi Allah ya ba musulunci kwarjini in dai musulmi mun tsaya mun rike addinin mu to Allah ya ba da kwarjini da wani da wani garkuwa da ya ba musulmi na musamman kafiran duniya suna jin tsoron musulmi amma da sharafi sun mun rike addinin mu alaikum salam mutumin da ya aka tafi shi amma yana tawili shugaba ya fi ya fi zan taziri a ciki zai yi mai taziri mana zai kuma ya fi mai ya ga abin na da ƙarfi. eh Allah shi taimake mu insha Allah wa alaikum salam Allah ga fuku a kware da gaske wannan wani karama ne wanda Allah ya ba al'umma annabi barakallahu wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk